كذبا liyudilla na ghairi ilmin inna Allah la yahdi al-qawma shi yasa lokacin da muke musu da waɗansu yan uwa kan batun maulidi maulidi maulidi muka ce da abu ne mai sauki da ahlari da ismawi da iziya da risala da askari da muktasar duk littattafai ne na koyan addini mu da ku duk mun yi imani da su ko muna koyan addini a cikin su amma cikin waɗannan littattafan ba ɗaya daga cikin su da ya kawo babi ko fasali na maulidi to me yasa ba su kawo ba yanzu muna neman illa da ta sa ba su kawo ba ko dai dukkaninsu sun yi mantuwa shi sa ba su kawo ba ko kuma dukkaninsu sun ɓoye ilimi ko kuma dukkaninsu sun jahilta ba su san fallon maulidi ba da haka ba su kawo shi ba ko kuma me ko kuma maulidi ba addini ba ne da haka ba su kawo shi ba saboda haka cikin waɗannan dole a yi ɗaya mantuwa suka yi gaba daya ilimin su ne bai kai ba ɓoye gaskiya suka yi a aƙidar su shi ɗin wannan ba addini bane da haka ba su rubuta shi ba kaga shi <laughs> dole ne a nemi ɗaya daga cikin biyayi dole ne wannan shine hanyar tattaunawa wannan kaga shine usulubin da aka bi a nan gurin ɗaya daga cikin asalai na jadal na tattaunawa tsakankanin mutane idan wani zo ce maka kana kin wane kai ka ki wane suka ce ni ba kin sa nake ba ba ka san wani suka ce ni ba na kin kowane wali wallahi tallahi ina san wali kuma ni ba na inkarin sa na yadda wali ne na yadda yana da karama ba na inkari ba na masa hasada karama da Allah ya bashi Allah ma ya kara masa wata doriya akan ta da amma rigimar fa ba akan kasancewa wali bane ba kuna barin babin da ake musu kun bar filin dagar kun shiga wani wuri da ba wannan ne filin dagar ba ba shi ne filin faɗan ba maganar ba wai karama ba ce ba yana da karama na yadda shi wali ne don na yadda amma maganar abishi waye ya ce abishi nan ne inda musu yi wane ne ya ce abishi nan ne kitin ni na da shi wali ne amma ni annabi zan bi ba zan bi shi ba shi kenan dalili na ba zan bi shi ba ba wai dan ba wali bane ba wali ne Allah kara masa karama na yarda da shi amma abin da yake faruwa shine na san tarihin haihuwarsa an haife shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin wato kenan bayan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin wato kenan bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya da shekara ta dubu ɗaya bayan annabi ya bar duniya da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da wani abu sannan sai aka haifi shi wane da aka ce masa waliyi ko mai karama to wannan tarihin na shekara dubu ɗaya da arba'in da wani abu da ɗari ɗaya da arba'in da wani abu mutane sun yi sallah sun yi azumi sun yi zakka sun yi haji sun yi zikiri sun yi hailala sun yi istighfari salati duk sun yi salatin da ba nashi ba zikirin da ba nashi ba sallar da ba irin tashi ba irin wadda annabi ya koyar ta yi ko ba ta yi ba za su shiga aljanna ranar tashin kiyama ko ba za su shiga ba amma fa ba shi suka ba dan lokacin ma ba haife shi ba addinin su yayi to dan me sai da aka haife shi kuma sai yayi juyin mulki yace sai an bi shi za a shiga aljanna kaga inda rikici yake kenan da haka idan gure idan kana son a zauna lafiya ka daina ba ruwanka da wali duk waliye bayan Allah ne mun yarda da su waliye ne ko mun yarda suna da karama amma biyayya wa aka ce abi annabi aka ce abi nan magana ta kare wallahi tallahi duk wanda bai bi annabi ba ba zai shiga aljanna ba kai kuma ka rantse ka ce wallahi tallahi duk wanda bai bi wanda ba zai shiga aljanna ba mu je wannan magana ce ta gaskiya guda daya sai in kawo maka dubban mutanen da ba su bi shi ba kuma ka yarda da su ka yarda da abubakar ka yarda da umar ka yarda da usman bar ma ta sahabbai ka yarda da tabi'ai bar ma ta tabi'ai ka yarda da imam malik ibn anas ka yarda da imam shafi'i ka yarda da imam ahmad bin hanbal duk ba su bi shi ba shi wannan waliwa na ba su san shi ba ma dan tsakanin shi da su shekaru daruruwa ba su bi shi ba kuma muna kyauta da san dukkanin waɗannan 'yan aljanna ne ba su san shi ba a tarihi ma san ba a yi shi ba ma lokacin da su suka zo duniya kuma za su shiga aljanna ko ba haka ba in sha Allah za su shiga aljanna to me yasa da ya zo daga baya sai aka ce shi din kuma sai in an bi shi ne sannan kuma za a shiga aljanna kaga a nan gurin inda malaman za su yi da a rika tattauna a haka a cikin ruwan sanyi ba zagi babu fada babu wane kaza ne wane kaza ne to da shi kenan kana a cewa wane kowa komai dai kawai a tattauna Allah sa mu gane ba sai da mun dade dan ga aya ta gaba mu ji kullu ajibi la ajibi ma uhiya